لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شدق وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة أريهدو da talatin da bakwai kuma yau goma sha ɗaya kenan ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya wannan shine darasinmu na hudu a zamanmu na hudu a ƙarƙashin suratu alkasas wanda muna kan fasali na farko a cikin sura shine kissar annabi musa alaihi ƙarƙashinta akwai darussa guda bakwai mun karanta darasi na farko taimakon da Allah ke yi wa gajiyayyu wanda aka raunana na biyu mun ji yadda aka jefa musa alaihi salam a cikin teku bayan an haife shi da yadda al'amarin shayar da shi ya kasance na uku mun ji yadda annabi musa ya kashe wani bakif da kisa na kuskure na hudu mun ji inda annabi Musa ya tafi garin Madiyana inda a can ne Allah ya masa damdakatar ya samu wani mutum dattijo ya shayar masa da 'ya'yansa haddai karshe suka kulla zumunci ya aura masa yasa ma'ana ya shayar musu da dabbobi to mun tsaya ƙarƙashin darasi na hudu za mu tashi darasi na biyar dawowar annabi musa zuwa bisira amma ƙarashen hukunce-hukuncen da ya kamata mu fa'idanci da su a darasi na hudu <clears throat> faɗin allah ala an ta'ajura ni thamaniya hijat ala inni uridu an unki haka na ihdabnatayya hataini ala an ta'ajura ni thamaniya hijat ni ina so in aura maka ɗaya daga cikin 'ya'yan nan nawa guda biyu amma za ka yi min aiki na shekara takwas wannan yana nuna halaccin yin aure da sharadi misali a ce za mu baka ita amma da sharadin kaza malamai sun yi saɓani akan shin hal ta juzul uqudu bi shurutin abla ta juz الراجح abin da ya fi zama mafi rinjaye min kaulin imami ahmad da kuma a shaikhaini shekul islam ibn Taymiya da shekul islam ibn al-qayyim cewa da kuma jumhur na malamin fikihu ma cewa ya halatta da <clears throat> kasuwanci da aure a sanya sharaɗi amma ba wajibi ba ne sai dai su sharɗan sun kasu kaso hudu uku ya sun halatta ɗaya bai halatta ba na ɗaya ko dai zanto sharaɗin fa'idarsa tana komawa zuwa ga ɓangarori guda biyu misali kamar a ce za mu aura maka ita amma da sharaɗi muna so kar ku zauna a waje kaza ku zauna a waje kaza abin da yasa aka hana shi zama a wannan wajen saboda ana tunanin zai iya cutuwa ita ma za ta cutu ga wannan fa'idar an taimaka masa ko an kuma taimaka mata to wannan ya halatta ka sa kai sign akan wannan kwantar, in kuma in dai aka yi da wannan sharaɗin in ka karya wannan sharaɗin za a iya yin ƙararka akan ka karya sharaɗi kuma ka saba wa Allah an gane wannan sai sharaɗi na biyu ko kuma ya zanto maslahar tana komawa zuwa ga ahadin mutu aƙidai ɗaya daga cikin su ne zai mutu kamar a ce to za mu ka ita amma da sharaɗi sai ta muna so in ka aure ta ka batta ta ci gaba da karatu wa zai amfana ita za ta amfana don haka ba laifi in ka ga za ka iya kuma ya kamata ko an ce ya wajaba in har aka yi auren ka bata ta ci gaba da karatu tunda kun yi sayanin contract akan cewa in ka aure ta za ka bata ta ci gaba da karatu sannan sai sharaɗi na hudu shine ya zanto sharaɗin yana na uku ke yana komawa zuwa ga maslahar shi auren ba wai kai da ita ba misali don auren ya lastin a ce to shi kenan za mu aura maka ita amma da sharaɗi muna so a ɗaura auren a masallacin 36 Boni Street saboda misali muna tsoron kada mu bakka ka yi gaban kanka ku je ku ɗaura auren a wajen bida'a ko kuma mu ce mun yarda amma da sharaɗi idan aka yi auren ba za a yi abubuwa na bida'a da saɓawa Allah ba shikenan sai to in aka yi kuma ka karya sharadi wannan zai iya sawa a kira ka gaban alkali kuma za su iya neman cewa a warware auren an gane wannan sharɗan guda uku in ma an takuna almaslaha ma an yakuna shartu limaslahati almutaaqidain aw ya'udu ala ahadihima aw ya'udu ala alaqd wannan sune sharɗai guda uku sai sharaɗi na hudu wanda bai halatta ba shine zanto sharaɗin da ya kunshi cutar da ɗaya daga cikin a ma'auratan ko masu cinikin ko kuma ya kunshi wani abu da ya saba wa addini misali kamar a ce to za mu aura maka mun aura maka ita amma bisa sharaɗin kada ka kuskura ta ziyarci mahaifiyarka to wannan sharaɗin in ma ka ji tsoro ka ce ka yadda to a wajen Allah za ka iya karyawa saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq an gane ko kuma a ce to mun aura maka ita amma da sharaɗin katta ta haihu ba ma son ta haihu to kuma wace irin magana ce haka ko misali a ce to amma mun aura maka ita amma da sharaɗi ba za ka kwanta da ita ba to me kenan ko kuma a ce mun aura maka ita amma da sharaɗi ba za ka yi mata kishiya ba shi ma wannan sharaɗin is automatically invalidated is invalid dalili ko saboda Allah ya ce fankihu ma tsaba minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' kuma Allah ya ce wa ankihul ayama minkum in ka samu wani zai aurar da kai ba sai ka ce a'a sai dai idan misali an lura da yanayin ka ne aka fahimci cewa in har ka ƙara wata matar to wannan za ta halaka to anan in ga ba za ka iya ba sai ka ce a'a an fahimta ko to kun ga anan yace zan aura maka ita ala an ni thamaniya hijaj to sai kuma wata matsala karkashin wannan matsalar malamai sun yi ijma'i akan cewa ya juzu tijarin ra'i shuhuran ma'aluma bi ujratin ma'aluma لرعاية غنم معدودة فإن كانت مطلقة غير مسماة ولا معينة جازت الإجازة malamai suka ce ya halatta idan mutum zai maka kiwo to za ka kira shi ka ce ina so ka min kiwo amma ku iyakance kwanakin da zai maka kiwo ka ce ina so ka min kiwo wata shida ina so ka min leburanci wata shida sannan lallai a faɗi me za a bashi za mu baka abu kaza in ka cika wata shidan ba matsala sannan kuma a faɗi iya adadin abin da zai yi cewa za ka kula da dabbobi kaza ko kuma misali in ce to shi kenan ina so in haye ka abin da nake so shine za ka yi min leburancin gina masallacin nan amma iya a yi waje kaza zan kuma baka abu kaza to a wajen malikiya idan ya zanto kawai ta ne ka zo ka yi min aiki ban faɗi haƙiƙanin abin da nake so ka yi min na aiki ba to a wajen malikiya ya halatta kamar misali yanzu yawancin ku kuna ɗaukar 'yan aiki mata ko sai kawai a zo miki da wata 'yar aiki a ce gata to ba a cewa ga iya abin da za ta ko almajiri a ce to shi kenan yanzu duk wata zai daga karɓar 1,500 ko biyu? idan aka auna abin da yake yi Allah yaran nan za su bata mana rikodin ba gaba daya ana ji ko eh, misali sai sai kika ɗauke shi ko kika ɗauke ta aiki amma ba a faɗi iya abin da za ta yi ba don haka taimaki renon yaro ta yi ta kulan miki da girki ta tsaftace miki gida ta raka ke ta rike miki jaka in za ki unguwa ki aike ta ta je ta siyo wani abu ta dawo duka wannan yana cikin abin da za ki biya ta naira dubu biyu in wata ya yi to amma kila sai a wani watan ma gaba ɗaya ba ta girki ko ɗaya ba ba ta rike miki jaka ba kima ba ki je unguwan ba kuma dai biyun za ki bata to a wajen malikiya suna ganin cewa in dai al'adance dama duk abin da kika sa ta yan aiki suna yi to ya halatta saboda annabi Musa a nan sai aka ce masa zan ɗauke ka haya shekara takwas ba a faɗa mai iya abubuwan da zai yi ba a wajen malikiya suka ce ya halatta amma abu hanifa da imam shafi'i suka ce bai halatta ba saboda ai ba a faɗa masa iya abin da zai ba da haka in za ku ɗauki almajiri ko mai aiki to dole in an zo za a yi drafting memorandum of understanding na wannan contract din to ya kamata specifically a ce shikenan please i want to hire you for the purpose of doing this and that and i'm going to be paying you so so so so so so so money so lokacin da kuka yi haka shine contract din ya zama valid amma idan dai har ya zanto kawai an ce a ah, wannan yarjejeniya ce tsakanin wani da wani na cewa zai masa aikin kwadago a kan cewa duk wata za a bashi kaza a hanifiya da shafi'iya in suka kalla za su yi kansulin contract alkali zai ce to ai ba a yi specifying abin da zai ba to amma magana mafi inganci ita ce maganan malikiya saboda dalilin wannan aya da kuma abin da ya fi kusa da yanayin rayuwa ta yau da kullum ya fi zama reality tunda a al'adance dai in na ce na ɗauke ki 'yar aiki to an san yar aiki me da me da me take yi da haka yanzu da zan zo in ci da wata za ta zo ta ce da yar aikin to abinda nake so kuma ga kayan tallake fita da shi to tana da haƙƙin da za ta ce hajiya yar aiki ai ba ta talla daban ta aiki kuma daban harka kuma talla sai dai kuma mu sake wani contract din a cikin contract mu ji shi kuma nawa zake bani sai a yi sharing shi ma a fitar da shi yaron amma dai aiki aka ɗauke ni saboda haka wannan ra'ayi ya fi zama daidai ala an ta'jurani ya hijaj fa in atmamta A anan imam al-auza'i Allah ya ji kansa da rahama yake cewa idza a yake cewa misali idan mutum ya ce bi ituka bi bi ga wannan wayar abinda nake so ka kawo naira ka kawo dubu ɗari kawai sai na ce ka kawo dubu ɗari ka karɓi wayar an gane yanan ka ga dama sai ka yadda ka ba da dubu ɗari ka karɓi waya sai kuma ka ce wallahi ba ni da dubu ɗari yanzu amma dai na shiga dashi a dashi Allah da nan da wata hudu ni ne ɗauka ta hudu kuma yanzu aka fara in ka yarda sai na ɗau adashi zan baka amma zan karɓi wayar tun yanzu sai ce to in har sai ka ɗau adashi to sai dai ka bada dubu ɗari da ashirin kai kuma kana son wayar to shin ya halatta wannan ko bai halatta ba to imam al-auza'i abu abdurrahman amr ibn abdurrahman al-auza'i ɗaya daga cikin manyan malaman sunna ya rasu shekara ta 157 yake cewa ya halatta amma kai kake da zaɓi kai mai siya, duk wanda ka ɗauka an ka ce to na karɓa kuma ma za ka iya zuwa kawai ka ce to ga waya ita wannan waya tana da farashi biyu in kuɗi hannu ne kaza in kuma bashi ne kaza kai kuma in ka zo in ka gada ma kana ma da kuɗin sai ka karɓi bashi in ya so ka biya wancan wannan ba riba bace saboda mutane suna da buƙatu wani lokacin arha a wajen ka shine samun kuɗin yanzu inda za ka ne ba shekarunka ka za ka lissafa ba za ka iya bada 100,000 ba amma in dai za a kai nan da wata uku ma in 200 ne ma za ka iya bayarwa so don haka babu laifi irin wannan wasu malaman kuma suna ganin wannan shine ta nufi bai a amma malamai sun amsa kamar yadda imamu ahmad ibn hanbal allah ji kansa da rahama da wasu malamai suka yi bayani cewa bai a ta nufi fi bai a shine bai ul’ina wanda manzo allah ya hana shine misali mutum ya zo ya ce to abinda nake so shine misali ni ne principal a makaranta to ina da staff sai to duk wanda yake son shinkafa ya kawo naira dubu goma sha biyar in kuma bashi kake so zuwa wata uku <clears throat> to naira dubu ashirin shi kenan talaka sai su zo duk su siya dubu ashirin ashirin ba su da ko anini su ɗauka malamai su tafi in sun tafi kuma sai in kafa takarda in ce ina neman shinkafa ga wanda yake so ya siyar amma zan siya dubu goma shi kuma miskini dama shi kuɗin sun fiye masa watakila 'ya'yansa zai kai asibiti ko zai biya musu kuɗin makaranta da haka wannan wacce na siyar masa dubu ashirin sai ya kamun sai in ba bashi cash 10,000 shi kuma after 3 months sai zo ya biya ni 20,000 kun dai kamar na ranta masa 10,000 ne na karɓi 20,000 to wannan haramun ne shine bai a talifi bai a wanda manzala sallama ya hana to sannan shin ya halatta ka ɗauki mutum aiki amma ba za ka dinga ba shi kuɗi ba sai dai ka dinga ba shi abinci ka ne masa kaya ɗinka masa kaya kun san ana haka wani lokacin in ba kya so ki ɗau yar aiki to sai ki ga ai akwai wata cousin ɗin mamanki su kuma talakawa ne ba su da hali suna da 'ya'ya kuma 'yan mata wani lokacin in kika je kika ɗauko budurwa a waje mijin ke zo ya ce yana santa nan gaba shi yasa sai kuka ce gwanda ƙaramar 'yar aiki ko ba haka ba saboda waɗannan 'yan aikin 'yan mata suna da matsala wata ma ba ta tashi na sai ta ga mijin yana kaiwa da komowa to shi kuma namiji wani lokacin kamar yaro yake galibi abin da kake so ya yi shi yake yi to sai ki ce to amma ai akwai 'yar wance ita kuma ai 'yar uwata ce ma yawanci kuma ɗabi'a bata cika kusanto da wani abu na irin wannan ba game da 'yan uwa gashi dai aure ya halatta amma kawai yana ɗaukar ta kamar wata ruwa ki ce to ai gwanda ki ɗauko ta ma to in ɗauko ta ma kin samu dama tunda dama su yanzu abin da suke bukata abinci sai to kawai ki zo ki dinga taya na aiki amma ke a cikin zuciyarki kin ɗauke ta aiki ne da ba ki dinga bata komai ba sai dai kawai in sallah ta zo tunda da ba ta samun kayan sallah a gida za ki ɗinka mata kayan sallah ki mata kayan anko in tana bukata anko in za ta unguwa ki bata kudin mota in za ta makaranta ki biya mata kudin mota ta je ta dawo sannan kuma ki dinga bata abinci shin ya halatta irin wannan ko bai halatta ba al-imamu ahmad ibn hanbal ya kafa hujja da wannan ayar da ta cewa ina so in aura maka yata akan ka tsaya kai min kwadago na shekara takwas yace anan ai annabi musa Allah alaihi salam amince Allah ya kara tabbata a gare shi ba kudin ake bashi ba an masa wani abu ne na rayuwa an ɗauki nauyin rayuwarsa shi kuma yana yin aiki don haka ya halatta musamman ma da yake hadisin utubatu bin al-munzir as-sulami Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda yake cikin sunan ibn majah manzo Allah yake cewa kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qara'a tasin mim muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ya karanta wannan sura hatta idza balaga qissata musa har sai da ya zo wajen wannan qissar ta annabi musa kala sai manzo Allah sun yake cewa inna Musa haƙiƙa annabi Musa ajara nafsahu thamaniya sinin aw ashara sinin ya bada hayar kansa tsawon shekara takwas ko goma ala iffati farajihi farjihi wa ta'ami batanihi amma albashinsa shine an bashi mata don haka ba zai je kallo ta matar a waje ba kun ga ai an bashi mata an masa komai kenan sannan kuma ana ba shi abinci ba zai je idansa ya sa ido a abincin wa'yansu mutane ba to amma wannan hadisin da'ifi ne a cikin malaman hadisi sun ba a fai saboda a cikin isnadinsa akwai mutanen da ba a karɓar ruwaya daga wajensu amma duk da haka dai wannan ra'ayi ne mai kakke sakamakon abin da wannan aya ta yi nuni zuwa gare shi sai wata matsala a nan an ɗauki annabi musa haya ko ba haka ba ne zai yi aiki tsawon shekara goma ko takwas wannan ya nuna ya halatta ka ɗauki mutum haya ko ba wai kaɗai mota da doki da jaki da staniya ake haya ba to shi idan ka ɗauki mutum haya ko ka ɗauke shi aiki sai ya maka asara amma yanzu misali kin ɗau yarinya 'yar aiki to ke kuma kina toya wainar kwai ta siyarwa sai kika je kika saro kiret kiret din kwai ko kina sai da kiret kiret din kwai ita kuma shikenan ta je garin goje goje sai ta haɓɓaro miki da kiret wajen goma duk suka faffashe shin sai ta biya ko kuma a'a ba za ta biya ba yanzu kina da halin da zaki iya kai ƙararta ki ƙararta ko ta biya ko iyayenta su biya ko kuma in ta fasa ta fasa banza to malamai suka ce al'aslu asalin ka'ida uh, according to islamic law uh, binnan uh, law of contract ka'ida ta islamic law of transaction ko law of contract shine al'ajiru duk wanda ka ɗauke shi haya musamman haya ta kiwo ko kula da wani abu laisa alaihi zaman in dai har wajen aiki ne ya yi ɓanna to ba zai biya ba kamar kai da kai kai da kanka ne kaga ba za a ce maka sai ka biya ba sadaka ba zancen biya misali shikenan ta ɗauki gol ɗinki tana cikin gyara miki tana cikin gyarawa garin goge shi sai ta karya shi ko kuma kin aike ta da gwalagwalai ta je ta kai wa kawaki aka tare a hanya aka kwace ko tayar suka faɗi ko kuɗinki suka faɗi a hannunta in dai ba an fahimci cewa akwai wani dalili na sakaci da ya nuna cewa cutar ki ta yi ba don haka babu zaman a kanta ba za ta biya ba da haka duk abin da aka sace ko kuma ya bata ko ya lalace to ya zama kamar ya zama amintaccen mutum ne don haka ba za a ce masa dole sai ya biya ba wannan maganar ita ce abin da malamai suka tafi a kai to anan annabi musa alaihi salam kun dai ga matsayinsa ko shi anan ba a san shi ba ya zo garin da ba a san shi ba ba a san iyayensa ba ba a san daga wani gari yake ba kawai labari ya bayan rana ɗaya ba da labari aka yarda da shi kuma aka ba shi aure ita kuma wannan yarinya da aka ba shi ya aura sananniya ce bal ma mahaifinta da alama ko da ba annabi bane babban mutum ne to wai ya halatta wani mutum da ba a san kowaye bai zo ya aure a gidan manyan mutane ke yanzu misali kawai yanzu kun zo zaman bariki irin na fatakwat ɗin nan misali sai yanki ta girma ta kai shekaru kawai sai wani shi ma ya zo ɗan harkokinsa ba ma a san garinsu ba da komai sai zo neman auren yarki sai aka tambaye shi ina ne garinsu kawai ya faɗa ce ni garinmu shine kaza da kaza iyaye na a can suke ku kuma ga ku da matsayinku da daraja ku ma'aikata ne ku shin ya halatta ku bashi aure ko kuma a'a dole sai in yarku ta yi daidai da shi to akwai abin da ake kira alkafa'a alkafa'a shine dacewar mace da namiji wai hausa suka ce kwarya ta bi kwarya in ta bi akushi ba sai ta fashe kuma kowace kwarya da abokin birminta kuma kowane allazi yana da nasa amanu to musulunci ya yarda da wannan equality din haka nan yanzu ni din nan a matsayina na talaka almajiri misali gani kuma gashi dai ga yadda nake ba zan zo haka kawai bai kamace ni in zo gidan da nan gidan masu kuɗi masu kaza masu daraja da waye kawai in zo kutso na ce ina neman aure ba ya halatta amma dai ya kamata to musulunci ya yarda da abin da ake kira alkafa'a shine equality shine ya zanto an samu balance tsakanin mace da namiji amma malamai sun yi saɓani shin ita wannan kafa'ar wannan daidaituwar a me ake duba ta me ake targeting a yi balancing akwai addini akwai dukiya akwai matsayi akwai hankali an kula da wani abubuwan guda hudu addini da dukiya da matsayi da hankali to wannan babu saɓani a wajen malamai cewa dole a kula da addini misali idan yarku ya zanto yarinya ce mai addini ta kai matuƙa wajen addini kuma kuna da addini sai wani mara addini ya zo neman ta gaskiya bai halatta a bashi ta. amma akwai saɓani a akan kafa'a ta dukiya da matsayi ta yadda malamai sun yadda cewa ya halatta talaka ya auri 'yar masu kuɗi kamar yadda ya halatta mai kuɗi ya auri 'yar talaka sai dai amma shawara ce ake bayarwa da a ce kowa ya duba daidai da shi domin wata rana na taɓa ku labari bara wata tana cikin tafiya sai wani namiji ya kira ta ya ce mata hai ta yi masa banza na ce ba ta yi masa banza biki ji ba ya aka yi ne duka irin dai kalmomin da samari suke amfani da su ya yi bata kula shi ba sai ransa ya ɓaci sai ya tsaki sai ya ce hmm mace dai na ga dai kai eh, wato mace ya ce na ga dai ai dukkan takalmi dai kafa ce za ta sa shi ma'ana an baki kula na ba dai wani namijin za ki kula to a nan ne sai ta samu damar yi masa magana sai ta tsaya ta ce to amma ka duba kowace kafa ai tana da sayis dinta, ko to haka mata suke kaman kafa da takalmi ne in ka je ka auro wacce take matsayinta da darajarta ya fi naka to ba lallai a samu zaman lafiya ba amma ba za a iya samu ba haramun ba ne sai dai yana ɗaya daga cikin abubuwan da masu hankali suke tsayawa su kula da su kaddara yanzu misali mutum yana nan talakansa tilik sai je auro yarin yadda ba a wata biyu ko uku sai gaba ɗaya gidansu sun yi tafiya su kenan sun tafi uk shi kenan sun tafi scotland shikenan sun tafi Cairo sun tafi Dubai sun tafi kaza shi kuma ko airport ma bai taba shiga ba bawan Allah daidai da airport nan da ake zuwa shi bai taba zuwa ba to a nan shi kansa zai sha wahala domin yanzu misali ɗayan biyu ne ko dai idan 'yan uwanta sun tashi za su tafi mitin a ce to shikenan mu haɗu a dubai daga nan za mu huce kaza to kaga dai kai dai ba za su sponsor ɗinka ba amma an sponsor ɗinka sai dai a baka a hotel in za a yi meeting din family meeting kun san akwai masu yin haka ko ko kuma ka hana ta zuwa to kuma in ka hana ta zuwa za ka sa ta dinga jin kaskanci cewa duka 'yan uwanta sun fita akwai abin da su suna iya yi kai kuma baka iya yi ko kuma ya zanto shi kenan ka zama bita zai ka dinga rike mata jaka kuna tafiya wanda kuma duk da aka zama haka ake rayuwa a ce ita za ta ɗau nauyin ka taimaka ka za taimaka ka za to ba lallai ne a samu zaman lafiya ba amma a gefe guda kuma idan aka samu mace wacce ta fahimci rayuwa aka samu mutane masu tsoron Allah wanda suka san ya kamata to idan suka jawo mutum a jiki suka shigo da shi cikin family sai su yi kokari su su zama sanadiyar wadatarsa ta yanda shi ma zai tsaya da gindinsa in sun ce sun tafi dubai in ya tabbatar da ba matsala sai ce to shikenan nima dama ina so zan je Indonesia shikenan yaushe za ku dawo bari in gyara tafiya ta ta zama daidai a wani jirgi za ku hau ai za mu tafi ta Ethiopian Air ne ce to shikenan nima ma bari in dawo da bukin ina mu tafi ta Ethiopia ma rabu da ku Addis Ababa shikenan sai a dinga zaman ya dinya kowa da hula amma in ba haka ba sai zanto kaman ta ba sun maka tazara to musulunci ya yarda da kafa'a malikiya sun tafi akan cewa ya halatta <clears throat> bararren bawa wanda yake ‘yantacce ya auri wacce take balarabiya ba ƙuraishiya ta kenan saboda Allah subhanahu wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa inna akramakum indallahi atqakum domin shi Allah abin da yake lura da shi kawai shine takawa wanda suka fi takawa su ne suka fi karamci da girma a wajen Allah subhanahu wataala gashi annabi Musa ya zo baƙo sannan gashi koro shi aka yi daga garinsu ga shi shi kaɗai ne ga tsoro ga yunwa ga shi kayansa ma gaba ɗaya ba shi da kaya masu kyau amma duk da haka kuma aka aura masa ya aka ba shi ita sai dai gaskiya yanzu dole abu a hankali yanzu an zo wani zamani da maza wasu ba sa jin tsoron Allah kawai mutum sai ya auri mace idan ya auri mace sai ya zauna da ita ya haifi ɗa ɗaya biyu uku zuwa sama da haka ko ƙasa da haka kawai sai ya tsere a neme shi a rasa to kuma a yi ta neman inda yake ƙarshe a rasa a zo a yi ta kes to gaskiya a yanzu ko da an yarda cewa talakan ne za a iya bashi to ya kamata a san asalinsa a san daga ina yake kuma a san ba su saba irin wannan ba an gane kakkace ya yi ba komai annabi musa ma ba a tambayi ba a matsa lamba ba to ku annabi Musa shi wannan din annabi Musa ne ko ku ku ne wannan dattijan an gane wannan ko to sai kuma matsala ta gaba idan mutum ya zo zai baka ya sai ya sharɗanta wani abu wanda wannan abun ba wajen yan zai tafi ba wajen sa zai tafi misali ya ce to zan aura maka ita amma auren ba zai yiwu ba sai ka siya min gida ko sai ka biya min kuɗin haya kun san ana samun haka ko akwai kabilun da in za ka yi aure da kaje sai a ce to ina na uwar ina na uwar amarya sai ka bayar sai a ce to kuma ina na kakanninta ina na waliyinta wani lokacin ma har wajen auren akwai auren da a gargajiyar cewa ba a ɗaura shi sai an kawo kudin liman shi kansa liman ɗin da zai ɗaura aure sai an bayar na taɓa zuwa farkon auren da na taɓa ɗaurawa aka gayyace aka samu wani mutum ahli sunna ya ce shi dai ni yake so in ɗaura wa aure shikenan aka zo ga tsofaffi da sauransu su kuma dukkaninsu a ɓace limamai duk sun sha rawani sun ɗauko alkyabba suna jira za a ɗaura aure sai aka ce ga wani yaro nan shi zai ɗaura aure a lokacin ban kai haka ba ban zama babba ba yanzu misali yanzu kun ga ai na girma da gemu da furfura da komai shikenan sai aka buɗa min na shigo na zauna ni ma dai ina ta ɗarɗar na ce kar dattawan nan su ce na musu rashin kunya kenan ne innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu na ce to ina wali ina wakilin ango aka ce gashi ina wali amarya gashi to bismillah ayi siga kai wali wakilin ango ka faɗa mana sunanka da alaƙarka da ango don mu sani mu shaida ko da labari ya zo mu ce wane ne ya karɓan masa kuma ga yadda suke nemi auren ya nema kai wali gaya mana sunanka da alaƙarka da amarya kuma mu ji mai shinka an ba an aura masa ko ba aura ba aka yi sai na ce to ya batun sadaki an yi tattauna akan sadaki ko an yanke ko me aka ce a'a ba a yanke ba amma dai an zo da sadaki ni ce to bismillah dattijo ya sa hannu ya kirgo kuɗi sss ya ce to wannan gashi na na sadaki ne ya sa ya lissafo ya lissafo ya lissafo ya ce to wannan kuma na uban na na iyayen amarya ne wannan kuma na liman ne mai ɗaurin aure ni kenan da zan ɗaura aure sannan ya ce wannan kuma na raguwan malamai ne da suka zo sai abin ya birge ni birke ni da sai na ga wato bahaushe ya tarbiyyantu akan ihsani da ya fahimci a da a da limamai ba wani abu da suke sai limanci to da haka idan al'umma ba ta haɗu ta sama musu hanyar da za ta iya tallafa musu ba to ƙarshe sai su dinga sata ko su dinga mutuwa saboda yunwa da haka shi yasa ko suna ko mai asali ba limamai ne suka tsaga wa kansu ba kawai yi musu ake to da na ji sai na yi dariya sai na ce to ah, na ce baba ya ce na'am na ce kawo sadakin sai ka na ce wannan na iyayen amarya a madadin babanta na yafe masa ku karɓa ku ɗauka ku biya kuɗin mota ko ku ƙara a cikin sadaki wannan kuma na liman ba wani albashin liman kuma wani shi liman dama ko ba shi ba ma ko kai ma za ka iya ɗaura aure suka ce a'a ana bayarwa na ce a'a in an bayar sai dai in wani abu kake so ka kyautata wa liman in an fita sai ka kyautata masa ni kuma na ce a zuciyata yanzu ni da shi in ka kalle shi an ka kalle na ka kalle shi kila ni in ban bashi ba to shi ba zai ba ma'ana shi kansa yana buƙatar tallafi na ce ku je Allah ya sanya albarka to wata ran na zo ɗaura wani aure sai shi ma aka sake cewa to aka dan hadda irin dan boye wannan to alaga ta malam gashi saboda kun san limaman da yawa ne suke zuwa ɗaurin aure wanda ya ɗaura kuma in aka ga mai aka bashi sai a sa mai ido sai dan sunna mun ya kara mun yana dan ta da hannu haka sai na fahimci me yake sai na kalli kasan hannun sai na ga wasu yan takardu ne na kuɗi yake so icin min, sai na ce na me sai ce na liman ne to ina jin wani ya taba shi ce baka gage musa bane dan izala ne ai ba sa karba sai wani ce alhamdulillah <laughs> to a ba akwai lokacin da kuma aka zo aka kawo din sai na fahimci hikima shine in baka karba ba to wa'annan dattawan da suke wajen su kuma za ku kulla bala'i da su sai na ce to me wannan suka ce sadaka ce ta liman na ce to ku ba wa dattawan mu ga sanan iyayen mu ni na gode Allah saka da alheri suka dinga munna kaga irin wannan ba za a yi rikicin daurin aure da kai ba kenan to a ka'ida sai malamai suka ce shin idza waliyul mar'ati li nafsihi shay'an shin idan mutum ya zo za a aura zai aurar da yarinya sai ce to shi ma sai an masa wani abu shin ya halatta ka almasa ko bai halatta ba shine malamai suka yi sabani cewa wasu suka ce ya halatta wasu suka ce bai halatta ba akan cewa to wannan ai ya zama kamar hulwanin kahin da manzo Allah ya yi hani wani abu ne da ake bayarwa kamar kudin cin hanci ko wani abu to amma magana mafi inganci gaskiya ya halatta me hujjan mu saboda wannan labarin da Allah ya bamu cewa uban yace ala anta ajurani sadakinta ne fa yarinyar to ita me za ta amfana da shi wajen hidimar da annan Musa zai za ta amfana ta hanyar yanzu sun daina fita shayarwa ma za su fita sai dai ta fita da ita da masoyinta suna suna yan waƙoƙinsu da sauransu amma shi kuma uban zai fa'idantu ta yanda ba sai ya cire kuɗinsa ba don haka malamai suna ganin cewa wannan ya halatta sai matsala ta ƙarshe <clears throat> yana da kyau ko kuma matsala ta biyun ƙarshe yana da kyau idan aka yi sharaɗi tsakanin wanda zai aure da wacce za a aura ko da ita ko da iyayenta to yana da kyau a rubuta bai kamata a ce wai an bar sharaɗi a haka ba da ka misali yanzu a zo a ce to abin da muke so shine da sharaɗin ita wannan ƴata mu tana fama da ciwon alsa kuma mun san kai kana da mata kuma baka da hali da yawa to lallai dai duk sati in dai da hali za a dinga tanadar mata madarar da za ta sha a sati ko duk wata ka yadda eh, idan ba za mu baka ita ta je ta cutu ba a yi rubutu ko kuma za ka kai ta garin da su kwaki suke sha garin kwaki ko kuma kullun doya ake ci mu kuma gaskiya yarmu ba za ta iya rayuwa akan irin wannan ba a rubuta ko kuma ku garin ku ana noma ita kuma yan nan mu tana fama da rashin lafiya in ka kallafa mata noma za ta cutu sai ka yarda cewa ba za ka dinga sa ta aikin karfi ba to a rubuta ta yadda ko da za a je gaban alkali ana da shaida akwai dalili wanda yake substantial evidence amma ka zo kawai ka faɗa a fatan baki da fatan baki in ya ce a'a kuma ba ga ba yadda za ka yi ba kuma yadda mutum ya iya sai a matsala ta ƙarshe shin idan aka yi alkawarin dole sai an sai mishi samu shaidu ko ba dole sai an samu shaidu ba to abin da ya fi shi ne a samu shaidu amma idan ba a samu shaidu ba wato a nan da yake cewa wallahu alama na ƙulu wakil Allah ya isa ya zama shaida akan abin da muka faɗa malamai suka ce a take a wajen aka ɗaura aure ba tare da ba sai da aka nemo shaidu ba to don haka da ɗaurin auren da kuma da ɗaurin auren da kuma sharaɗin da aka kafa duka jumhur na malamai suka tafi akan cewa ba zai yiwu ba dole sai an samu shaidu guda biyu amma malikiya imam malik ya ce za ku iya haɗuwa yanzu misali ƙaddara ni ne na zo neman aure wajen alaramma zai aura zai aura min yashi sai na taho da kaina na ce to mala alaramma ina son zan ina son yarinya a bani ta sai ce to shikenan a na aura maka ita amma za ka ba da sadaki kaza shikenan to ina shaidu ba sa a wajen malikiya in an ɗaura auren to sai a je a iya neman shaidun a ce salamu alaikum jama'a da Allah ɗazu muna sauri an ɗaura aure dai ko jiya mun ɗaura aure tsakanin wancan da wani ni ne waliyin ni kuma shi kuma shi ya karɓa da haka dai ku shaida an gamu da wani ma a gaya masa don haka ɗaurin aure ba dole sai an tara jama'a sun cika an yi shaidu ba a wajen malikiya amma al'aula shine a taru a yi a samu shaidu da yawa domin ya fi dacewa da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi shi yasa yanzu kamar a Saudiya idan ka zo neman aure aka yadda za a baka aka yi milka aka yi komai in an zo ɗaura aure din kawai wasu mutane ne za su zo sai a je ofis din alma'azunu shar'i mutum biyar shida goma kawai a ɗaura auren a yi signing certificate a yi komai inda ake taro lokacin walima sai a zo a taro a yi walima duka duniya ta san cewa an yi aure tsakanin wani da wani to da wannan matsalolin ne muka ɗinke darasi na hudu a ƙarƙashin fasali na farko na kissa annabi musa yanzu za mu shiga darasi na biyar dawowar annabi musa zuwa misira da kuma annabta da allah ya bashi falamma qada musa al-ajala ce aya ta farko cikin ayoyi hudu da suke ba da ma'anar wannan darasi da muka faɗa lokacin da annan musa ƙazal ajila ajala wato ya gama cika wannan lokacin da aka ɗiba masa na contract akan cewa zai aiki shekara goma ko takwas da alama sai da ya shekara goma tun da musal ajala aka ce to bayan an gama lokacin da shekara goma ta cika sai zo ya samu dattijo ya ce to ya dattijo ka kyautata min kayi min kaza kayi min kaza kuma yanzu gashi tunda na yi iyali an shekara goma ina ga lokaci yayi da ya kamata in koma gida kuma zan ɗau iyali na in tafi da su to shikenan aka shikenan yayi ban kwana da shi ya sallama da shi ana rawaito isra'iliyat wai akan cewa lokacin da annabi Musa zai tafi wai wanda suka tafi akan cewa annabi Shu'aibu ne lokacin da annabi Musa zai tafi wai sai shi dattijo ya ce masa to tsaya ina zuwa kaga ka kyautata min tsawon shekara goma amma kuma ba ni da abin da zan baka ba zan baka kuɗi ba amma tsaya sai ya shiga cikin sito ɗinsa sai ya ɗauko masa wani rawani sai ya ce masa to wannan tun rawanin annabi ibrahim ne saboda haka ka ɗauka ka dinga sawa kowa ya ce suna sa rawani eh, mutanen misira a lokacin ce shi annabi musa ba balarabe ba ne sai ce to kuma ga sanda sai ba shi sanda ya ce ita kuma wannan sandar za ta taimake ka kawai annan musa da ya ce to shi me zai da sanda amma dai kawai sai ya ɗauka ya ce to ya dinga tunda da 'yan dabbobinsa yana kora dabbobinsa sai ya tafi da su da matarsa to amma wannan ba shi ba wani dalili kawai dai kaza musa ajal annabi musa ya gama wannan lokacin da aka ɗiba masa wasara bi ahli sai ya dau matarsa cikin dare suka bar garin madyana daga madiyana sai suka taho misira to suna cikin tafiya anasa min janibi turi naran to ya taho bakin dutsen turi sina wanda har yanzu yana nan a masar a misira kenan can an fita daga misira to ya zo daidai wajen ɓangaren dama da shi wannan dutsen sai to gashi na ɗaya sun ɓata tunda shekarar sa goma rabansa da misira sun kasa gane ina hanyar da za su bi ga kuma shi ana sanyi ga kuma dare ga duhun dare to a lokacin suna ta neman ya za su su samu mafita daga wannan wajen to a lokacin nan anasa min janibi turi nara sai ya hango wuta min janibi turi a gefen wannan dutsen to wannan dutsen yana nan a nan gaba ga annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa a aya ta gaba za mu ji faƙala li ahli sai ce da matarsa umkuthu zauna a nan inni anastu naran na hango wuta ga ta can la'alli atikum wataƙila in na je bakin wutar zan zo muku min hadi khabarin da labari a wajen tun da ka wuta to akwai wanda ya hura wutar aujaz watan minan nari aujaz watan minan nari ma'ana labarin in naje zan samu wani mutum da zai gwada mana hanyar da zamu gane dan haka ki zauna anan tun da wajen da nisa bakin dutse ne ban san me zai faru ba zan je ni kadai aujaz watan minan nari ko kuma dauko mana garwashin wutar la'allakum tasqalun kin ga in nazo ranki ya dade sai ki ji dini. ga nan ana nuna yadda namiji yake karrama matarsa yake girmama mata ya zaunar da ita kuma yana kokarin nema mata mafita saboda haka ba hujja bane wai dan kana cikin kunci dole sai matarka ita ma ta hakura ta zauna a cikin kunci idan kuka shiga kunci kai da matarka in dai kai namiji ne na gasa to kai iya bakin kokarin ka kafin da ita daga kuncin ko da ku kai zaka zauna a cikin kunci sannan abu na biyu ka ji yanda yake girmamata mata ku zauna yake ce mata kuma ita kadai ce shi yasa wani lokacin sai ga mutum in yana faɗar matarsa sai ka ga kamar wani tsoron ta yake ji kuma ba tsoro ba ne tsabagen shakuwa ce da iya zama da juna sai ka ga wani lokacin sunanta ma ya faɗa ke sai dai ce su su iyali na kuma ita kaɗai ce ai sun je unguwa ina yaya gidan ce ai ba sa nan kuma ita kaɗai ce fa to kuma da wannan ake karyata 'yan shi'a da suke cewa matan annabi ba sa cikin ahalul bait gashi matarsa ce amma Allah ya ce li ahalihi ya ce da ahalinsa kenan matan mutum tana cikin ahalul bait ɗinsa. kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam aka kira matarsa da suna ita ma ahalul bai rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti sannan inna ma yuridu Allah liyuzhaba ankum rijsa أهل البيت ويطهركم تطهيرا آنس من جانب الطور نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون نعم ولما lokacin da annabi musa ya isa wajen da wannan wutar take inda ya hango ta daga nesa nudiya sai ya ji an kirawo shi ba a faɗi wanda ya kira shi ba amma ubangiji ne ya kirawo shi kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hal ataka hadithu musa idh nadahu wa hal ataka hadithu musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al idh lokacin da ubangijinsa ya kirawo shi to anan an ce nudiya an kira shi an gina shi a passive voice ne domin a gwada maka domin wato a girmama ubangijin sai aka shafe sunansa wadda za a iya fahimtar da wa ake nudiya sai ya ji an kirawo shi min shati'il wadil aimani a nan ɓangaren da ya fi zama a dama na wannan zazar wannan wajen wannan kwarin da annabi musa ya sauka tsakanin dutse da dutse inda ya hango wuta to ta ɓangaren dama kenan ma'ana ɓangaren daman annabi musa wato yamma da inda dutsen yake kenan kamar yadda allah ya gaya mana a cikin suratul qasas can a gaba cewa ma kunta bi janibil gharbi id qadayna ila musa al'amra baka nan a ɓangaren yamma din lokacin da muka hukunta al'amarinmu na annabta ga annabi musa wanda kuwa duka mun yi wannan bayanin a tafsirin mu na bara tunudi min shati ilwadil aimani fil buqatil mubarakati aka ce masa an ya Musa cewa ya kai annab Musa inni ana Allahu rabbul alamin lalle ni ne Allah ubangijin talikai na'am wa an alni asar falamma ubangiji ya ce wa an alƙi asa to dama da sanda a hannun annabi musa a cikin ayat suratu taha allah ya ce wa matil ka biya mini kama ya musa ƙala hiya asaya me a hannun nan naka na dama ne ya musa sai ce ya ubangiji sanda ta ce kamar an ce masa me kake da ita yace atawakkau alaiha ina dan dafa ta haka wa ushbiha ala ghanami kuma ina kakkaɗo wa dabbobi na ganye da su da ita wani waliya ya ma'arib ukhra kuma ma akwai wasu bukatun da nake da su da ita na gaya muku bukatu din wasu daga cikin bukatun da malamai suka faɗa a tafsirin mu na bara in kun tuna duk mun wannan a cikin suratul shu'ara to aka ce yar da ita wani alqi asaq fa alqaha a cikin suratul taha sai ya jefar da sandar abin mamaki fa idza hiya hayyatun tas'a sai gashi ta zama wata mesa macijiya ta tayo inda annabi Musa yake to Allah ya ce falamma ra'aha tazzu lokacin da ya ga ita wannan sandar ta tazzu tana motsi ka annaha jan kai ka ce wata yar karaman macijiya ce tunda da ta nufo shi sai ganta kamar wata yar macijiya karama walla mudbiran sai ya girka da gudu to kai ko yanzu kaga ana yadda sanda ta zama macijiya, walam yu'aqib ina ai annabi Musa alaihi salam ganin abin da ya faru ma ko dawowa bai ba ya ma manta da batun me yake yi a wajen to Allah sai ya ce ya Musa aqbil annabi Musa dawo inda kake wala takhaf kakka ji tsoro innaka al aminin ai kai kana cikin waɗanda aka amintar can kuma ya Musa inni la yakhafu ladayyal mursalun ai manzanni ba sa jin tsoro a waje na'am اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واحكم إلينا جناحك من الرحمة فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الله يتي أسلك يدك في جيبك ɗauki hannunka ka sanya shi a cikin wuyar rigarka ka shigar da shi hammatarka sai annan musa ya ɗau hannunsa ya shigar da shi hammatarsa sai allah ya gaya masa takhruj bai ba'a yanzu za ka ga hannun naka ya fito ya yi haske ba kuna ganin fastoci sai mutum kawai ya zo da hannunsa ya yi ana miracles a haska mutum ba ko wani abu waya abin da suke so su kwaikwaya kenan takhruj bai za'a hannun naka zai fito ya yi haske kamar torch lights min su in kuma ba ta ce ta sa ya haka ba domin duk wanda ka nuna ya fahimci cewa lalle akwai wani al'amari a tattare da kai Allah subhanahu wataala ce wadmum ilayka janahaka sa'annan idan kai haka udmum ilayka janahaka min ar-rahbi sannan ka ɗauko hannunka da suke a bude ka je wato ka haɗe su ga baki ɗaya su komo jikinka minar rahabi saboda tsoro wannan arrabi din an karanta ta da arrahabi wannan ita ce kira'ar ah, nafi'ul madani da ibn kathir al-makki da ibn amir shami da abdullahi ah, afwan da abdullahi ibn al-ala al-basri nafi'ul madani da yazid ibn al-qa'qa al-madani da kuma khalaf a ta goma ta ƙarshe da kuma asim ibn abin najud kufi su hudu sannan amma shu'ba an asim afwan sannan shine ar-rahabi ar-rahabi ha'un din ay mata fataha sannan hafsu an asim shi kuma shi kadai yana karantawa wadmum ilayka janahaka min ar-rahbi ha'un din sai ay mata dauri sannan kuma al-imam na ibnu amir nishami da hamzata al-kufi da Ali ibn Hamza al-Kisa'i su kuma suna karantawa wadmum ilayka janahaka min ar-ruhbi to da ar-rahbi da ar-ruhbi duka ga ɗayan su ma'ana ɗaya suke ɗauka ma'ana shine tsoro abinda Allah subhanahu wata'ala yake cewa shine usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in ilaika ilayka janahaka ka sanya hannunka a ƙirjinka me yasa minar rahabi ko ruhubi ko arrahabi saboda tsoron da kake da shi na macijiyar idan kai haka to tsoron ga baki ɗaya zai fita sai ka ka daina jin tsoro tun da dai kana jin tsoro to ɗauki hannunka ka sa shi a kirjinka to Allah sai ce fa zanika wayannan abubuwan guda biyu mucijiya da kuma hannunka da yake yin haske burhana min rabbika ka je mu'jizozi ne guda biyu dalilai da suke nuna cewa kai annabi ne ka tafi ila fir'auna zuwa fir'auna wa qaumi da kuma mutanen wa mala'i da mutanansa innahum kanu qauman fasiqin lallai fir'auna da shi da mutanansa sun kasance mutane fasikai mun yi labarin fir'auna da bayaninsa da tarihinsa hatta karerai da ake rawaito ma game da abin sha fir'auna mun faɗa saboda haka ba sai mun sake maimaitawa ba mu tafi darasi na shida darasi na shida shine annabtar annabtar annabi haruna da kuma ƙaryata fir'auna da ya ƙaryata annabi musa Allah ya ce sai annabi musa ya ce rabbi ya ubangiji na inni qataltu minhum nafsan ai na yi musu kisa lokacin nan shekara goma da ta wuce fa akhafu an yaqtulun kada kuma an aiko ni a matsayin annabi in je kuma su kashe ni an kashe annabi kenan me zai faru wa akhi huwa afsahu a can suratu taha ubangiji yace sai annabi musa ce rabbi shrah li sadri Allah tunda ka aike ni ka haskaka kirjina wa yassir li amri ka sauƙaƙe mini lamarina wahlul uqdatan min lisani sannan Allah ka yaye min gura-gura da take baki na in ina kenan wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli saboda in nayi magana su fahimta su fahimci magana ta waje alli waziran min ahali kuma Allah ka bani wanda zai taimake ni a cikin dangina haruna akhi kuma annabi haruna nake so Allah ka sanya shi shi ma ya zama annabi to anan sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa akhi harun sai annabi Musa shi ma ya tura request zuwa ga ubangiji cewa dan uwana annabi harun huwa afsahu minni lisanan ya fi ni iya magana fa arsilhu iya Allah ka aike ni tare da shi shi ma ka bashi annafta rid'an domin ya dinga taimaka mini yusaddiqu ni in na faɗi magana shi ma ya faɗa dan yana ya gasgata ni inni kafa an bun domin ni ina jin tsoron kar su ƙaryata ni to wannan lafazin ma'iya an ya wannan ni wannan ce hafsu ce an asibin kufi shi kadai fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni kamar yadda aran ma ya karanta mana sannan nafi'ul madani warshu da kalun su kuma sun karanta fa arsilhu ma'i rid'an ba ba ba wasali akan ya'un din kenan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni sannan hamzatan kufi shi kuma ya karanta fa arsilhu ma'i rida a madadin rid sai ya zama rida'an dalun din sai a mata fataha yusaddiquni sannan ragowar kuma ibn kathir al-makki ibn amir al-shami ibn al-ala al-basri yazid ibn al-qaqa al-madani al-hamza hamza al-kufi su kuma gabaki ɗaya sun karanta dalil kisa'i sun karanta arsilhu ma'i ma'irid an yusaddiquni irin yadda hafsu yake karanta sai dai wato ma'i din ya'un din sune mata ɗauri kamar yadda nafi'u yake yi fa arsilhu ma'i rid rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun sai Allah ya amsa masa yace min qala Allah ce sa shiddu shi shikenan mun amsa da sannu za mu karfafi dantsanka bi akhika da dan uwanka ma'ana za mu taimaka maka mu karfafe ka da aiko dan uwanka a matsayin manzo wa naj'alu lakum sultanan kuma za mu ba ku fawa da karfi da rinjaye ta hanyar amfani da hujja mai karfi in kun je din fala yasiluna ilaikuma ba su isa su kan muku ba ma'ana ba za su iya cutar da ku ba idan kun tashi ku je kawai ku yi kira zuwa ga addinin Allah kar ku ji komai sanashuddu azudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun da ayoyinmu ne da kai da annabi haruna a ɗan uwanka kenan shine antuma wa kuma da duka wanda ya bi ku cikin mutanen da suka yi imani da ku al al-ghalibuna za ku zama masu rinjaye in ji Allah subhanahu wa ta'ala na'am falamma ja'a Musa bi ja'ahum Musa bi ayatina lokacin da annabi Musa ya zo musu da ayoyin mu da mu'jizozi bayyanatin bayyanannu kamar sanda da kuma hannunsa da yake sawa a hammatarsa ya fito da shi yana haske qalu sai suka ce ma hadha illa sihrun muftara wannan fa tsafi ne kawai ka zo mana da shi da dabo wanda ka kago shi wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin bamu taba jin a cikin tarihin da muka samu daga iyayenmu na farko cewa ana yin irin abin da kake ba don haka ba za mu ba da gaskiya da kai ba na'am sai annabi wa qala musa sai annabi musa ya ce rabbi a'lamu biman ja'a bil huda to tunda kun ce ƙarya nake ubangiji na shi yafi sanin waye yazo da gaskiya min indihi daga wajensa shin ni ne ko fir'aunan da yake cewa shine ubangiji wa man takunu lahu aqibatu dar kuma Allah ubangiji na shine yafi sanin cewa waye aqibatu dar wato makoma ta lahira kyakkyawa za ta zama tana tare da shi wanda tabbas makoma ta lahira kyakkyawa tana tare da annabi Musa alaihi salam innahu la yuflihu zalimun lalle yadda lamarin da sha'anin yake shine azzalimai ba sa samun nasara Allah kuma baya taimakon su sai mu tafi darasi na bakwai na na ƙarshe Allah ya ce a cikin wannan darasi wanda yake shine musawar da fir'auna yi wa annabi Musa alaihi salam dangane da rububiyar Allah subhanahu wata'ala da kuma makomar fir'auna a wajen Allah tare da mutanensa da kuma makomar saba wa Allah da yayi da shi da mutanensa qala wa qala fir'auna sai fir'auna yace ya ayyuhal mala'u ya ku taron masu bani shawara ya kira mutanensa kenan ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayr da wannan annabi da wannan da Musa fa yazo ya ce wai ku bautawa Allah ni fa ban san kuna da wani Allah ba in ba ni ba saboda haka ku kyale maganar Musa ku saurare ni in ji Fir'auna kenan ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba fa auqidni ya hamanu ala tin wato ya hamanu sai ce da wani mai taimaka masa cikin waziransa ya ce ya hamanu ya kai hamanu fa'auƙidini alattini ina so ka je ka samu jan gargari an san jan gargari ko kamar irin jan ƙasan nan taɓo na yumɓu to fa fa'auƙidini ya hamanu alattini faja'alli wato ka samu ka kwaɓa shi faja'alli sarhan sai ka yi min wani ƙaton gida mai tsayi la'alli attali'u ila ilahi musa domin zan je in ga allan da musa yake faɗa وإني لأظنه من الكاذبين دوما لليني ناغن أن النبي موسى ينات جمك أريتا إن جفر أونا تجيس الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات يتي ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى وحشر فهذا فقال haka kuma Allah ya faɗa a cikin suratun zukhruf ya ce fasta fastakhaffa qaumahu a fir'auna ya ƙaryata annabi musa alaihi salam ya kuma wulaƙanta mutanensa ya raurauta hankalinsu ya rena su shine yake cewa ya hamanu kawo ƙidili ya hamanu ala faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi musa wai zai je ga inda Allah annabi musa kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratu ghafir yace wa qala fir'aunu ya hama nubni li sarhan wa qala ف أسباب السماوات فأطلع أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا لأظنه كاذبا كاذبا قال يكتي وقال فرعون يا هامان ابن لي سرها لعلي أبلغ الأسباب ya hamanu ka gina mini katon bene domin ina so in tattaka shi in wuce hijabai da matattakalai na sama asbabar ce na sama fa attaliya ila ilahi musa ina so in je in hango allan annabi musa wa inni la azunnuhu kadhiba domin ni ina zaton annabi musa ƙarya yake allah yake cewa kazalika zuyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab wannan kaidin fir'auna bai kasance ba face a cikin taɓewa wato Allah ya tabar da shi haka Allah subhanahu wataala yake ya faɗa mana a cikin suratul isra haƙiƙa mun aika annabi Musa zuwa fir'auna da ayoyinmu amma sai fir'auna ya ce inni la'azunnuka ya Musa mashura lalle ina zargin kai annabi Musa an maka rufa'ida ne an maka dabu abin da ya faɗa kenan to anan Allah subhanahu ta'ala sai ce ya ce lallai wai yana zaton annabi Musa ƙarya yake fa akhadnahu huwa واستكبر هو Allah ya ce sai fir'auna da shi da sojojinsa da rundunarsa ga baki ɗaya suka yi girman kai bi ghairil haqqi ba tare da gaskiya ba har ma suka zaci cewa wai ba za su dawo zuwa gare mu ba mai musu sakamakon abin da suka sance suna aikatawa fa akhadna fa akhadna wa Allah ya ce sai muka danƙe shi shi da rundunarsa gaba ɗaya muka watsa su a cikin teku muka halakar da su mun ji labarin halakar da fir'auna a wancan karan ba sai mun sake maimaitawa ba anan nan Allah subhanahu ta'ala yake cewa fanzur kaifa kana aqibatu zalimin kalli yadda azzalumai makomarsu take komawa dan haka a guji zalunci saboda azzalumi baya jin daɗin sakamakon Allah ya tashi kama shi na'am ja'alnahum أئمة waja'alnahum a'immatan sai muka sanya su suka zama sune jagorori manya-manya yad'una ila nar da suke kiran mutane zuwa ga wuta wa yawmal qiyamati la yansaruna kuma ranar alqiyama ba za a taba taimakon su ba kenan a cikin jagorori akwai wanda suke kira zuwa ga wuta Allah ya kiyashe mu na'am wa asbahnahum bi hadihi ويوم القيامة هم من المقبوحين في هذه الدنيا لعنة sa'annan muka bi su da tsinuwa a wannan duniya ya zanto wata sifa ce ta ƙasƙanci da fushin Allah da ta tabbata a kansu kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin alƙur'ani wa yawmal qiyamati sannan kuma ranar alƙiyama hum minal maqbuhina suna cikin mutane ababen muzantawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin yake wulakantawa kuma ya kaskantar da su ya kuma kore su daga rahamarsa kamar yadda ya faɗi irin wannan a cikin suratu hud wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyama bi'sar rifdil marfud tirda wannan yanayi da hali da fir'auna ya gangaran da mutane ko ya kora su zuwa gare shi na'am ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون Allah ya ce hakika mun yi ni'ima ga bawan mu annabi Musa alaihi salam mun ba shi littafi bayan mun halakar da al'urunan ula su ne mutanen fir'auna kenan ƙarni na farko ba da ma ahalakna al'urunan ula Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa basa'ira linnasi wannan littafi ya zama haske ne na shirya da fahimta da yadda al'amura na rayuwa za su kasance linnasi ga mutanen da suka rayu a wannan lokacin wa hudan kuma shari'a ne wa rahmatan kuma rahama ce domin ta hanyar ta ne ake isa zuwa ga Allah a wancan lokacin la'allahum yatadhakkarun domin in sun yi haka su azantu su kuma koma zuwa ga Allah wannan shine karshen darasi na na na na bakwai karkashin fasali na daya sai fasali na biyu da yake nuni akan buƙatuwar mutane zuwa aiko manzanni da kuma aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda insha Allah za mu dakata a nan sai kuma Allah ya kai mu karatunmu na gobe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya bi mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين